ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta dace da 27 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada ma wannan majalisi mai albarka da ke nan kofar gidan sarkin kura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 أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار نعم بارك الله فيك وما مساء بركة وأن سورة أنا تاريتها سورة الحشر سورة الحشر an ɗauki sunan surar daga aya ta biyu ta wannan sura da Allah ya ce huwa allazi akhraja na kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li alhashr suratul hashr yar madina ce ma'ana a madina aka sokar da ita tana da ayoyi 24 kuma a jerin surorin alkur'ani daga sama ita ce sura ta 59 babban abin da wannan sura take karantarwa kamar yadda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa ya faɗa a littafin Sanaradul Azhan da muke karantawa yace wa 24 aya wannan sura tana da ayoyi 24 wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da take karantarwa bayanu anna nasrallahi lilmu'minina wa tamkinuhum 'ala al-ardi sabit shine yi wa mutane bayanin cewa lallai taimakon Allah da yake bayar ga muminai wa tamkinahum ala al-ard nan lallai ba su jagoranci da shugabanci da yake yi a ban kasa sabit wannan tabbataccen abu da ko kaga wani lokaci musulmi suna kasa shugabanci ko kaga wani lokaci a zahiri an ci nasara akan musulmi to kar ka dauka cewa Allah ya talababantar da su ne a jarrabawa ce amma watan wata rana dole Allah subhanahu wataala zai taimake su kuma zai dora su akan makiya an gane ku. to wannan sura tana bada nutsuwa ga musulmi musamman wanda yake da kishin addini idan ya ga cewa irin yanayin da mutane suke ciki gaba ɗaya kowa ya ba zama, ba ruwan sama da addinin da shi ake haduwa rushe addini ko da waɗansu ake haduwa rushe addini to wanda yake da nutsuwa yake da damuwa kan irin wannan karanta wannan sura zai ba shi nutsuwa ya gane cewa ko ba dade ko ba jima Allah zai taimaki musulunci Allah zai taimaki musulmi an gane wannan sura suratul hashir tana da alaka da sura da ta gabata suratul mujadala alakarsa ta farko dukkaninsu surori ne 'yan madina a madina aka saukar da su sannan ga makwabtaka suna yi sannan wannan sura ta almujadala da ta gabata ta yi magana ne Allah subhanahu wata'ala yana ba da nasara ga muminai ina karfafa su da wani irin ruhi daga wajensa to kuma ita wannan surar abin abinda za ta yi magana ma shi ne tabbatar da cewa taimakon Allah ga muminai abu ne tabbatacce an gane ku suna da alaka ta fuskoki da dama waɗannan wasu ne daga ciki bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sabbaha lillahi ma fi samawati ma fil ard yayi tasbihi ga Allah abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai ma'ana abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai na tsarkake Allah subhanahu ta'ala ay nazahu wa qaddasahu amma la yaliqu bihi ta'ala wato duk halittun da suke cikin sama da halittun da suke cikin ƙasa sun tsarkake Allah sun tsaftace shi gabaran abin da bai dace da shi ba maɗaukaki wafil itiyani bi ma taglibin lil'aksar nan da aka ce ma fi wata aka ce ma aka kawo ma aka ce wa ma fil ardi ma fil ardi aka kawo ma taglibin lil'aksar an rinjaya da ɓangaren waɗanda suka fi yawa ne don sauran halittu sun fi mutane yawa sun fi malayiku yawa sun fi aljanu yawa an gane ku to da aka aka ce ma saboda ita ma a tana nuni ne zuwa ga mara hankali an gane ku huwallazi akhraja allazina kafaru min ahli kitabi. Allah shine wannan da ya fitar da waɗanda suka kafirta daga mazawwa littafi min min diyarihim daga gidajensu li awwalil hashir. a kora ta farko lafazin alhashir a harshen larabci ina zuwa yana da ma'anoni da yawa kai alhashir wato a tattara mutane kamar da Allah ya ce wa ilaihi tuhsharun zuwa gare shi za a gargada ku a tattara ku a tara ku akwai alhashir a tattara mutane a kore su a fitar da su an gane ku kamar da yace li awwalil hashir wato kora ta farko da za a musu daga Madina zuwa Khaybara sannan akwai ta biyu da za ta zo wannan tana ishara da ya ce li awwalil hashir kenan akwai sani hashir akwai alhashir na biyu ita ce korar da za a yi musu daga tabuka abin nan haibara zuwa sauran yankin jazira to kenan wata kora za ta zo inda za a kore su gaba ɗaya daga jaziratul arab saboda haka za su tafi suna tiyaha a cikin ƙasa za su ringa ɗimo a cikin ƙasa dama madina da suka zo zuwa suka yi ba asalinsu ba ne da aka haibar ma da suka je kai su aka yi kore su aka yi suka koma ta to nan ma da aka zo aka kore suka koma wa sauran wurare a jazitul arab ba wurinsu ba ne to da aka da aka kore su yanzu ba su san asalin ina suka taso ba kuma duk inda suka je sun san nan zuwa suka yi an fahimta saboda haka su bayan gurin ba ne da aka yanzu bai hudu ya ce da kai ga sa ƙarya yake yi ba wani tarihi da ya kiyaye ga kasar yahudawa an gane ku irin wannan abin yana faruwa cikin al'umma za ka ga mutane kamar dan kura ya je wani gari ya je zauna bai saba gaya mutane ga su ba an gane saboda haka ya rayu ya haifi yayansa gaba ɗaya a nan sai a dinga cewa su ne matsofin yan zama a wuri ko to shi daga nan in aka yi rashin sa asalinsu ya bata kenan ba za su iya tresin su gano yana asalin shekaru da irin wannan shi ne abin da ya sami yahudawa descendants nasu da suka yi kaura daga yadda suka baro cewa sun karanta a taura Allah zai aiko annabin ƙarshen zamani a wata ƙasa mai dabinai da yawa saboda haka sai suka yi yatsa a duniya suna neman na wurin yi da suka zo ya lokacin ana cewa da madina ya sai suka zo suka gani sai suka ga wannan wurin shine wurin da za a aiko wannan annabi ko shine mahajar inda wannan annabin zai yi hijira ya kafa daula saboda haka sai suka zauna a wurin da zimmar in ya zo su ne za su fara yin imani da shi an fahimta to lokaci ya tafiya lokaci ya tafiya waɗanda aka haifa a wurin ba su san daga ina iyayen suke ba su kuma wanda suka zo sun kare balantana su ce ga inda suke an fahimta to da haka Allah ya ce li awwalil hashr saboda fitarwa ta farko hum banu nazir min al wadanda haka Allah ya ce humul huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwalil hashr sune banu nazir daga yahudawa lamma نقضوا العهد الذي كان بينهم wa رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقدمه lokacin da suka warware alkawarin da suka kulla tsakaninsu da tsakanin manzo Allah su sallam lokacin da ya zo Madina ala Allah ya kuno alaihi cewa ba za su yaƙe shi ba ba za su taya wani yaƙe shi ba wala ma'ahu hakanan in zai yaƙi wani su ba za su taya shi ba an gane ku amma idan aka zo za a yaƙi madina za su haɗu da manza Allah da su a kare madina an fahimci wannan magana amma yin annabi zai fita ya je ya yaƙi to ba za su bi shi ba haka nan in su za su je su yi yaƙi ba za su ainihin nemi taimakon annabi su je su yi yaƙi ba an gane ku falon magaza badran lokacin da manzo Allah sun sarame yaƙin badar wa zahara alal mushiriki na isa mu nasara akan mushirikai ƙalu suka ce huwan annabiyul ladhi na'atuhu na'atuhu fi at-taurah lalle ne wannan annabin da sifarsa ke cikin attaura la yuraddu lahu raya inda ya daga tuta to ba za mu yadda wannan tutar ba ma'ana da ya samu wannan nasarar to ba za a taba samun nasara a kansa falamma gaza uhudan wa hazab wa huzimal muslimuna lokacin da izo iyakin bad abin nan uhudu sai aka samu matsala aka samu nasara akan musulmai irtabu sai suka samu rudu sai suka yi shakka cikin sha'anin manzo Allah su sannan wa azharu al'adawata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka bayyanar da adawa ga manzon Allah sallallahu da mu'minai wa naqadul ahda suka warware alƙawari farakiba sayyiduhum kabul al-ashraf fi 40 rakiban min al-yahudi ila makkah saboda haka shugaban su ka'ab dan al sai ya hau a cikin mutane arba'in mahaya daga yahudawa zuwa makka fata ƙorashen sai ya je wajen ƙorashawa fa sai suka ƙulla yarjejeniyar taimakekeniya da su wa aqaduhum ala an kuna kalimatuhun wahida suka yarjejeniyar shakar masu ta zama guda ɗaya wa kana zalika masjid wannan zaman an yi shi ne a masallacin Ka'aba wa aka zulmi sa yana yana kaaba Muka riƙe alkawari suka yarjejeniya a tsakanin ainihin suturin ka'aba ko a tsakanin tiloli na ka'aba sun maraja kabun wa sabu ilal madinati sannan ka'ab da mutanensa suka dawo madina akhbar Allah ta'ala nabiyahu bima ta'aqada alayhi ka'abun wa abu sufyan sai Allah subhanahu ya labarta wa annabi sallallahu yarjejeniyar da ka'ab ɗan ashraf yayi da abu sufyan فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف سيما ذال لأي أمرني تأكشي كعب دان الأشرف كوين أكاقينش فقتله محمد بن مسلمة sai wani da ake cewa sahabi na cewa da shi Muhammad dan Maslama Allah ya kara masa yadda ya kashe shi thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-nasa bis ila bani an-nadir sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai cewa a yi damara a je unguwar bani an wa kanu bi qaryatin yuqal suna zaune wata unguwa wata a wajen madina ana ta da unguwar zahara fa'azanu bil harbi wal qital saboda haka aka yi musu shela da ya kuwa za a yaƙe su za a fada da su wa dassal munafiquna abdullahi bin ubay wa ashabahu ilaihim Allah ya kharuju min al-hisni saboda haka munafikai abdullahi ɗan ubay dan salul da mutanensa sai suka je suka sa musu wani tunani cewa kada su fita daga ganuwar garinsu fa in fa nahnu ma'akum wala nakhdhulukum wala nansurannakum ite idan muhammadu zai yake ku to mu za mu yaƙi tare da ku ba za mu talababantar da ku ba kuma lalle wallahi za mu taimake ku wala in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum kuma idan Muhammadu ya kore ku ya ce za ku bar gari to mu ma 'yan Madina da ya tara 'yan asali za mu fita tare da ku an gane ku sun mai nau ma'ajimawo alal eh, gajiri bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan su kuma banu nazir sai suka yi ra'ayinsu ya haɗu a kan cewa su yaudari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi an ya fi salasatin min ashabihi wa ya haruji ilayin salasatun min gilmani bani nazir cewa a samu mutum uku daga bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a samu mutum uku daga bangaren matasa na bani nazir wa azamu an yakhruju wa ma humul khanajir li yaftiku bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka fita wato suka kulla azama ta cewa za su fita idan aka je za yi wannan zaman za su shammaci mutane ne da aka sun fita sun je da makamai kawai da sun je su fada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kashe shi an gane ku wa man kharaja ma'ahu su kashe shi da wanda izo tare da shi fa fatin imra'atun muslimatun minhum amrahum sai wata mata musulma daga cikin yahudawa sai ta tona asirinsu su bi irsali akhiha رجل من الأنصار مسلم لأنهم يريدون القدر برسول الله صلى الله عليه وسلم سيتأيك ونطلق وانت daga cikin mutanen madina wanda shi ma musulmi ne cewa manzala ya lura da yahudawan wannan suna shirin yi masa makirci ne za su yaudare shi ba hadarakar rajulun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai mutumin ya je riski manzala su sallam wa sarrahu bi khabarihim ya sirranta masa labarinsu qabla an yasula ilaihim gabanin manzo Allah ya zuwa gare su faraja annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sai annabi ya koma falamma kana min algadi da gari ya waye gaza alaihim bil kata'ib manzo Allah sai fita da rundunoni yaje kai musu hari fa hasarahum 21 layla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaye garin ba shiga ba fita tsawon kwana 21 fa qadhafa Allah ta'ala fi qulubihim ar-ra'b sai Allah maɗaukaki ya jefa tsoro ai cusa tsoro a cikin zukatansu wa ayisu min nasril na lahum kuma suka daidai kauna cewa waɗancan munafikai su Abdullahi dan Salul za su taimake su qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sulha fa aba alaihim sai suka ce da manzo Allah wai suna so ai sulhu sai manzo Allah yake illa an yakhruju min almadinati sulhun kawai shine za su fita daga Madina gaba daya an gane ku alama ya amuruhum bihi bisa abin da ya umarce su da shi faqabilu zalika sai suka yadda da wannan fasalahu ma'alal jala sai suka yadda kan cewa za a kore su a fitar da su daga garin Madina wa ala anna lahum ma aqallatil iblu min amwalihim kuma sharadin za su iya daukar abin da raƙumin su zai iya dauka ne duk kayan da suka tsora raƙumi ya daga da shi itashi to ainihin za su tafi da shi illa halqa amma banda makamai hiya silah su wa hiya silah sune makamai cewa ba za ta ba za su dauki makami ko ɗaya ba an gane ko haka nan za su tafi amma za su dauki makamai irin wanda matafi yake dauka an gane da san matafiya za ku ga idan suna tafiya akwai dan wani ya roka ko da wani dan takwabi da ake yawo ake tafiya da shi to shi kawai za su dauka amma makaman yaki su garkuwa su ba za su dauko mai ba haka nan aka yi wannan yarjejeniya sai bil munasaba kun ga yanzu gwamnatoci a ƙasan nan da suke yin sulhu da 'yan ta'adda sai ce wai an yi sulhu da ɗan ta'adda ma kuma makaminsa yana hannunsa ta'addanci zai ƙari ko kuma ce ɗan ta'adda ne an yi an yi sulhu da shi amma kuma zan saka shi a cikin ne jami'an tsaro Allah ya sa kuna ganewa to wannan duk rashin strategy ne wato rauni ne a cikin iya gudanar da mulki wanda isabar ya ɗauki mukami ya fada mutane ya kashe su in aka ce an yi sulhu da shi to duk inda zai hada makami yake hana shi an gane ku za a cire hannunsa ne daga kan makami gaba ɗaya. ba wani dalil da zai sa a ce an bi masa makami ko yana mu'amala da makami to da aka kuka ga wannan sulhun har yanzu ya ki karewa an gani sai a yi da su da an san samu wani abin nan sai su sun koma ruwa saboda dama makaman suna hannunsu ko kuma a'a sun kawo waɗansu amma ba su kawo waɗansu ba in such cases idan aka zo suka ce sun kawo makaman da suka kawo suka ce su ne iya makaman da suke da su to relocating za su za a yi an fahimta misali gwamnati sai ta samu wani gari sai ta je ta wani kwatas inda za a ɗebi mutane a saka su su ma tsuntsunka su zama katas a cikin mutane wancan wurin da suka taso ko a ƙona shi ko kuma ita gwamnati ta mallaki gurin izamanto ita ce take da control a wurin duk wanda aka gani a wurin jami'in gwamnati ne an fahimta so da wannan ai ma kaga sun bar wani makami a wurin ba su kawo ba kaga yanzu an mi an kame shi ko an mallake shi Allah ya sauke to da haka ne ake cewa gwamnatoci a ƙasar nan ba za su fita daga zargin mutane ba cewa ba sa son wannan harka ta ta'addanci ta ƙari saboda is obvious abu ne sananne duk wanda yake da tunani ba yadda za ka bar mutumin da yake kamma mutane icin musu ya kashe su ko ya musu rauni ka ce wai kuma ka bar shi da makami kuma kai sulhu da shi ran da duk aka bata masa rai ko abin da ya kashe ba bacin rai bane duk abin da suke faɗa an zalunce su ne an yi kaza an yi kaza shi sa suke yi sai ran da aka rayuwa ta taba yiwa babu ɓacin rai a ciki in ma wani bai bata maka rai ba kai da kanka sai ka bata kanka rai saboda suna ce ta rayuwa duniya ba aljanna ba ce jama'a aljanna ce ba ɓacin rai a cikinta duniya akwai farin ciki akwai bakin ciki lahira in kana gidan aljanna farin ciki ne zalla in mutum yana gidan wuta Allah ya tsawake shi kuma bakin ciki ne zalla a aljanna ba farin ciki da bakin ciki a wuta ba farin ciki da bakin ciki a'a bakin ciki zalla farin ciki zalla nan duniya farin ciki da bakin ciki dole duk abin duk jin daɗin da kake duk matsayin da ka samu sai ka haɗu da waɗannan abubuwa to ya za ka sashe yin haƙuri sai ka tiyan baka ba daidai ba za ka yi za ka kamar yadda rayukan mutane kamar yadda dukiyarsu kamar yadda lafiyarsu kamar suka za ka za shi za ka ɗauki fansa a kai to da ka gwamnatoci suna sa a daina zarginsu wajibi ne sai abin da yake wajibi wannan ba ya kamata ba ne ba wai ya kamata ba wai abu ne ya kamata ba a wajibi ne sai haka ba ma goyon cewa ba za a yi sulhu da su ba ana yin sulhu amma da sharaɗin sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam nan ko da yaki karban su sulhu wanda suke so su gaba da zama a gari amma ya yi sulhu da su akan me su bar gari kuma su tafi nesa inda ma suna da wata maki da wani makirci kafin su zo su kawo shi ammi an detectin nashi to haka ake yi Allah ya ganar da mu an gane ku وعلى أن لهم ما قلت الإبل من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح وعلى أن يخلوا لهم ديارهم وعقارهم وسائر الأموال كما أكي يرجي يرججينير شوى إذن سكتفي باو كل جدا جنس ذا سيبا أنغاني sharan da mutum ya ga dama ina can sai a kona abu da zai zo ya dauka a kowa ya fita kamar fita daga hotel in ka fita daga hotel zaka kulle za ka bar shi ne mukulli a buɗe za ka bar shi a buɗe su zo su tarar da to haka za ku yi wa za su yi wa gidajensu an gane ku kullu ahli baitin lahum himlu ba'ir ma sha'u duk ma'abota gida suna da lodin raƙumi guda su ɗau abin da suka ga dama min mata'ihim na daga kayayyakinsu walin nabi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya abin da ya raguwa kuma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne fa fa'alu zalika sai suka aikata haka wa kharaju min al-madinati ila sham suka fita daga madina zuwa sham wa ila azruat suka tafi wani gari ana ta da shi azruat wa uraiha da uraiha illa ahla baitain min ab min abi al-haqiq haqiq wa eh, min abi al-haqiq wa ali huyay bin ahbab sai mutanen gida biyu ne kawai daga cikin yahudawa daga abin haƙiƙ da alihuyai ɗan ahatam fa’in na hun lahiƙo bi haibar su sun tafi haibara wa lahiƙa fa’ifatun bilhira wasu suka tafi garin da ake ce alhira fadalika ƙaunuhu ta’ala huwa ladi a harajin ladi na kafaru min ahalin kitabi wannan shi ne fadar Allah da ya ce shi ne wannan da ya fitar da waɗanda suka furta daga ahalin kitabi min diyarihim daga gidajensu ai masakinihim bil madina gidajensu da suke zaune a madina li awwalil hashir a farkon fitarwa wa hashruhum ila sham zuwa wato shine kora su zuwa sham wa akhirih na karshen sa kuma an ajlahu umar fi khilafati ila khaybar shine umar dan khattab yazo ya kore su lokacin halifancin sa zuwa khaybara Allah yake ma zanantum ayyuhal mu'minuna an yakhruju ya ku mu'mini buku ku zatan yahudawa saboda karfin su da suke da shi za a iya raba su da madina ba an gani yanzu misali kamar halin da ake ciki yanzu ka dinga jin ai turawa karfin da suka yi musulmai ba za su yi da su ba a yana da wannan tunanin ko to kuma tunani ne mummuna an fahimta duk mai karfi karfin a kasan karfin Allah yake da haka karka taba yin shakka ko kai ji wani rauni cewa Allah zai taimaki musulunci duk rashin sa kuwa wanda ke da Allah shi ke da karfi an gani to su kansu Allah sai da ya faɗa su kansu sun yi zaton ba za a iya fitar da su ba amma Allah da ya kawo sai suka fita lima na bikum min zafin saboda abin da ke tare da ku ya ku musulmai na daga rauni wa min quwwa min da kuma abin da su suke da shi na karfi likasratihim saboda yawan su wa shiddati ba'sihim da iya yakin su wa qurbi bani ta minhum da kusancin bani quraiza zuwa gare su wa al khaybar aiza haka nan ga mutanen khaybara gairu ba'idina anhum su ma ba ne su suke da su ba wa kulluhum ahlu millatin wahida kuma dukkanin su yahudawa ne addinin su daya wal munafiquna min ansarihim ga kuma munafikai a cikin madina wanda suna taimaka musu an fahimta to ku ga inda cycle din inda ya zagaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu madina manzo Allah da shi da musulmai gaba ɗaya iyakansu cikin madina nan wurin da yake ba wani wuri da suke da ƙarfi ko ina suke ma buya ma suke yi a sauran wurare a madina ne kake yin ibada to nan ga banu nazir ga banu quraiza ga banu kainuka ga mutanen khaybar dukkanin su yahudawa ne ta bangare guda kuma ga waɗansu a cikin garin madina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma munafikai ne to da haka suna ga duk dalilan da za su samu nasara akan manzan Allah su sallam sun hada su an gane wa zannu annahum mani'atuhum khabru an husuluhum kuma su ma sun hakikance cewa su za su ainihin kare su za su hana su a ce an fitar da su fa'ilu bihi fa'ilun bihi wato eh, nan fa'il ne na wancan eh, wato abin da yi musu wannan aiki suke zaton zai kare su sun malhabar ga habar din min Allah wato suna zaton wannan ganuwa tasu za ta kare su gabaran Allah ai min azabi Allah ba zai yi musu azaba ba suna zaton Allah ba zai yi musu komai ba misali kamar pentagon ko pentagon ginin farko da aka yi a cikin ruwa kai fadar pentagon fadar tsaron amurka lokacin da aka gina pentagon a cikin kogi aka yi ta suka ce masifa ko ta sama ko ta ƙasa sun gagare ta allah sai ya ginin ta ƙasa a cikin ruwan kawai sai aka ga yana ne da su da makaman da duk wani abin nan ya yi ƙasa ya niɗi ya shi ne suka fita ban ƙasa suka yi nan suka sake suka baki allah ya tura musu ne su bin ladin ko suka je suka daki Eh, tagwayen gine-gine suka daki fatar pentagon allah ba abin da bai iya ba jama'a ina tuna idan ka je airport akwai mutanen da kai ka sani suna dauke da kayan da na laifi ne amma sun wuce da su me ake yi akwai wani rafin da ake yi duk waɗannan na'urorin ba sa iya ganin mi abin da yake ƙarƙashin wannan ratin ɗin ba sa iyawa yanzu ku ina ina ina wannan takaddar da masu tsere suke amfani da ake rafin to duk wani kayan laifin kasa kanan da daya ciki kasa salatin shi kenan in dai na'ura ce za ta ganshi ba za ta ganshi ba saboda menene reflection ne yake haɗuwa da mai reflection ita na'urar za ta haska ne ta hango mai wancan abin to yin ta haska wannan sai ta mai sai ta da haske zuwa da haske ya hadu da haske wanne ne zai shiga cikin wani Allah ya sa kun gani ga shi nan haka ba ka gani irin magi da ake cewa ba za a tafi da magi ba sai ka ga mutum ya mai ya yi rafin ya tafi da shi kuma ya ya wuce ba gan shi ba Allah ya sauƙaƙa to sai suka yi zaton Allah ba ba zai iya ba fa'ata humullahu ai amruhu wa azabuhu sai Allah izo musu ma'ana umarninsa da azabarsa min haisu lam yahtasibu ta inda yi zato ba ai lam yahsur bi balihim ta inda tunanin su bai kawo ba min jihatil mu'minin daga wajen mu'minai suna ga in dai waɗannan mu'minan ne Muhammadu da waɗannan ba abin da za su yi mana to jama'a mu'mini da da kansa yake yaki ko Allah yake masa yaki wannan abin shine abin da suke ta kokari kullun su raba mu da shi to aka ringa jin kai ma kana da karfi ko a'a baka da karfin da zaka yi kana cire Allah kamar yadda suka cire Allah a cikin al'amarinsu to kai ma ka cire shi shi kuma Allah lokacin da baka gayyace shi cikin al'amarinka ba sai ya kyale ka ka je ka gani ga fage nan ga mai doki in za ka iya amma duk rauninka ka gayyato Allah cikin al'amarinka shi kuma karimi ne bai taba tabar da wanda ya bashi goron gayyata ba an gane ku wa qazafa ay alqafi qulubihim ar-ru'b Allah ijefa tsoro a cikin zukatansu bi sukunil ayn an bakin an masa an karanta shi da dauri wa quri'a bi dhammiha an karanta kuma ru'uba an yi masa rufa an gane ku bi katli sayyidim ka'b al-ashraf ta yanda aka kashe shugabansu shine ka'b al-ashraf bi naqdihi al-ahda saboda ya rori alƙawari wa shiddati ghaizihi 'ala al-mu'minin da kuma yadda yake da tsananin fushi akan mu'minai wa kana sha'iran yahju rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina bi shi'rihi kuma ya kasance mawaki ne ina yin zambo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai da waƙarsa fa khafu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khawfan shadidan saboda haka sai suka ji tsoron manzo Allah tsoro mai tsanani fa shar'u yukhribuna buyutahum bi aidihim kawai sai suka shiga suna rurushe gidajensu da kansu wai saboda kada su bar wa manzo Allah gidan ya amfana an gane ku bit takhfif an karanta yukhribuna da wasali kawai min akhraba daga akhraba wa quri bit tashdid min kharraba an karanta wa qadaw fi qulubihim ar-ru'ba yukharribuna buyutahum an gane ku maimakon yukhribuna buyutahum li yanqulu mastahsanuhu minha wato suna rushe gidajen domin su ɗauki abin da suke ganin ya yi musu kyau daga kayan rufi min hashabin na daga katako wa gairi da suna rushe gidajen bi aidihim da hannayensu bukhlan biha alal musulmi suna yi wa musulmi ruwa wai kar musulmi su sami gida su shiga an gane ku wa aidil mu'minin sai Allah ya ce ibada umarni to musulman masu masu ja a hadu da su a rushe gidajen an gane ku da haka suna rusha da gida da hannayensu da hannayen mumine min kharijaha su musulmai suna rusha daga waje su suna rusha daga ciki lin nikayati alaihim saboda bakanta musu rai azartar da suran sai kono wa tawsi'i majalil qitali kuma saboda yalwata fagen yaki li yadkhuluha saboda musulmai su samu su shiga saboda kada an bar su a ciki su je suna wani shiri an gane ko a'a suna rusha ta cikin ana rusha ta waje saboda haka a sami fili in ma gamza za a ya gamza fa'tabiru ya ulil absar da haka ya kuma abota basira ya kuma abota hankali ku yi izina wannan abin ya zamanto izina da darasi a gare ku ai fatta'izu bi halihim wato kuwa azantu da halin waɗannan kafirai wala tagdaru kada ku yaudara wala ta'tamidu ala ghairillah kada ku yadda ku dogara ga wani Allah wal i'tibaru ma'khudun min al'ubur wal mujawazatu min shay'in ila akhar da aka ce fa'tabiru ya ulul absar nan lafazin fa'tabiru an ciro shi ne daga al'ubur wato ketarawa wal mujawaza da tsallakawa min shay'in daga wani daga wani abu ila shay ila akhar zuwa wani na daba wali hadha summiyat al ibra ibra da haka ake cewa da izina izina li'anna tantakil min al-'ayn ila al-haddi saboda eh, ainihin wato takan tashi daga ido eh, ainihin wato al'abara wato eh, bin hawaye an gane dugon hawaye shi yasa ake cewa da shi abara saboda mai ina dugowa daga ido zuwa kan mai kundukuki wasu mai ilmin ta'adir kuma aka ce da ilmin ainihin wato mafarki ake ta da shi ilimin mafarki da anna sahibu yanta ilimin takhayyuli ila al-ma'qul eh, min al-mutakhayyali ila al-ma'qul saboda wanda yake mafarki ina tashi ne karshe daga abin da tunani ne yake ake raya masa zuwa ga wani abu da ina iya fahimta an gane ku wal alfaz ibaratun ana ta da lafazi ibara li'anna tanqulu al-ma'ani min lisan ila saboda yan ka faɗi magana tana daukar tana transferring ne kana daukar wannan maganar ne zuwa kunnen me mai sauraro shi kuma sai fahimci ma'anar magana an gane ku to da haka ake cewa da magana al-ibra an gane ku ko al-ibara wa yuqalu ista'idu man i'tabara bi ghairihi kuma ana cewa da ta ce shi ne wanda iwa azantu da waninsa ko izina da waninsa ba wannan ma na wannan kalkar maganar da na gaba ke gwada zurfin ruwa ta لأنه ينتقل بواسطة عقله min hali ذلك gairi ila hali nafsi. saboda ina ciruwa abin da zai faru ga kansa lura da abin da ya faru da dan uwansa an gane ku wancan ɗayan wa man lam ya'tabir bi ghairihi i'tabara bihi ghairuhu kuma laraba suna cewa wanda duk bai yi izina da waninsa ba to waninsa zai yi izina da shi wato idan baka lura da abin da ya samu wane ba to kai wane ya lura da abin da ya same ka an gane ku na Allah ce walaula an kataba Allah walaula an kataba Allah alaihim aljalaa la'azzabahum fid dunya ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله نعم ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى يقول لولا أن كتب الله أي قضاء عليهم الجلاء بعدن الله يا ربوتا معنا يا هكنت يا إيوا كرا إيوا غريسبا أي الخروج من الوطن وتذا فتر لسولة كسر مدينة قبادة la'azzabahum fi Duniya, to da ya zartar da su a nan duniya tun tashin farko bi qatlin da kisa wa sabin da kuma riba cewa kama fu'ila bi quraizata min al-yahud ba'da ghazwat al-ahzab kamar inda aka wa banu quraiza daga yahudawa bayan an yi ghazwat al-ahzab bainahuma sanatan tsakanin wancan na banu nadir da wannan na banu quraiza shekara biyu ne an gane banu quraiza su ma suka warware alƙawari to su da aka zo kun ga iyakar su akai aka karkashe waɗansu aka ribace wasu kuma aka kwashe dukiyarsu an gane ku walahum fil akhirati azabun nar a lahira kuma suna da azabar wuta ma aslama min bani nazir illa rajulan banu nazir ba wanda aka samu a cikin shi a musulunta sai mutum biyu kawai sufyan bin umair wa sa'id bin wahab daga sufyan dan umair sai sa'id dan wahab aslama ala amwalihima su kuma sun musulunta ne akan cewa za a bar musu dukiyarsu an gane ku sai manzo Allah ya ce to ku musulunta shi yar ne ka san shi dukiya ita ce ko duniya ita ce wani abu a wajen da haka kullun ake mana tsawa musulmi kada ku shagalta da duniya an gani wannan dukiyar da kuke gani annabi ya ce inna ma hiya hulwatun khadira ko wani abu ne mai zaki tana da ban sha'awa a ido an gani amma dukkanin ta sharri ce abin da yake ba sharri ba a cikin ta ma kaddamta shine abin da ka gabatar saboda gobe kiyamar ka gashi nan muna gani ana mutu ana barwa yaya dukiya me suke da dukiyar ko me suke da ita akwai mutumin da da zan gaya muku sunansa a nan kun san shi ya mutu ya bar da a cikin wata ɗaya kai masa sarkin mashaya sarkin mashaya wata ɗaya da mutuwar ubansa an raba gado a masa sarkin mashaya Allah ya sauki saboda haka kenan dukiya da ta zama alkhairi gare ka ita ce abin da ka gabatar gobe kiyamarka to da haka bil munasaba jama'a mu koyi dabi'ar yin wakafi mu koyi ɗabi'a ta yin wakafi wakafin kuma mu koyi wanda za mu fi jin daɗi zuciyar mu za ta fi gamsuwa da su da shi shine alwaqaful ahli azurri wato kai wa iyalanka wakafi da dukiyarka an gane to in kai wannan sha Allah ka ma tsira da sai an tafi ana raban gado har an ji ana wani kaza ana wani kaza wani yana kaza yana kaza a kai ka kai ka fadi ga inda za a yi da dukiyarka ga kaza ga kaza ga kaza shikenan duk iyalanka su rayuwa kan wakas an gane ku shine Allah subhanahu wataala yace dalika abin da yasa wannan abin ya same su bayan nan shaqullaha ai khalafullah saboda sun yi mushaƙa da Allah sun yi ayaga tsakaninsu da Allah wa rasulahu da manzansa fa asabahum ma asabahum bidhalik wannan abin da ya same su na rushe gidajensu da koransu daga daga gungosu da ainihin dode zuciyarsu su cikin imani sai ya same su an gani wato na ana so a gaya mana a kabilar kama a samu musulmai da yawa Allah yana kaunar ka ne an gane ku kaga banun nazir a ce mutum bi kawai a cikinsu kabila guda a ce za a je aljanna duk wuta ne sai mutum biyu su ne aljanna wannan ba karamin bala'i ba ne an gane ku Allah ka tsare mu wa mai ya shaƙin laha ku sani wanda duk yi a yaga da Allah ya saba wa Allah ya fito na fito da Allah fa yin Allah shadidul iqab to lalle Allah mai tsananin ba ne lahu gare shi falyakun ka'inan man kana da haka duk wanda ya isa wanda yake ganin shi wani ne zai yi mushaƙa da Allah to yayi ga fage nan ga mai doki falahu ina da dama lizalika azabun shadid dalilin wannan abin da yi ina da azaba wadda take mai tsanani fa huwa wa'idun mustamir wannan alƙawari ne gagge har yanzu karka ɗauka waɗancan da aka yi magana a kansu a kansu ne kawai aya ta ƙare ta tashi a kansu a har yanzu duk wanda ya zai ja da Allah ga fage nan ga mai doki da haka ku daina jin tsoron Trump ku daina jin tsoron Putin ku daina duk wani wanda ake cewa wani ya ce shi a duniya zai wa musulunci sharri zai masa abin nan ku daina jin tsoronsa kar ku ji tsoron kowa ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah kun dogara ga Allah Allah zai taimake ku kuma duk wanda kuka rasa in har kuna da Allah ba ku rasa kowa ba kuma duk wanda kuka samu har ko rasa Allah ku samu kowa ba da haka mu dogara ga Allah mu mayar da alamarin mu ga Allah subhanahu wataala Allah ya mana jagora ya dora kan daidai to sai mu kwana ne insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora daga nan din inda muka tsaya abin da muka faɗa ko idan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yace mana abin da yake na aiki ne ya ba mu ikon aiki na nisanta ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai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 والسلام عليكم ورحمة الله